muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato kitabu tauhid bayan ta yi hutu na ramadan inda Allah ta'ala ya ƙaddara muna sauke wannan farabi da ya aza mana na azumin Ramadan a ya nuna mana Idul Fitr kuma da wucewarsa ga sha Allah ya kaddara don mu dawo mu ci gaba daga inda muka dakata a cikin wannan littafin mai albarka gabanin ta yi a wannan hutun gabanin ta yi a hutu mun dakata ne a ƙarashen babi na hamsin da uku babe da ke bayani akan an yi hane ga kada mutum ya ce mabawa ne abdi aka kuma kada ya ce mabawa ya ce amaci sai dai ya ce gulamu ko ya ce fatati ko fataya wanda shi ya ga ƙarshen darasi na arba'in da uku wanda yau kenan insha Allah subhanahu wataala za mu fara da farkon darasi na arba'in da hudu kuma babi na hamsin da hudu inda malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rama ya ce babu la ya hudu man sa'ala babi mai bayani akan cewa ba a maida wanda ya roƙa don Allah. Idan mutum ya zo ya roƙo, saboda Allah to ba za a maishe shi ba, ma'ana ko da ba ka da abin da za ka bashi, to za ka dai lallaba, ka yi mai magana mai sauƙi, ka yi mai magana mai sanyi, amma ba ka maishe shi ba, kamar mai suwa irin ta gauci ko kuma ta tsanani. sai malami kamuna hadisi alim ne umar wannan hadisin an karɓo ne daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ƙwala abdullahi dan umar ya ce ƙwala Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazan allah tsira da aminci tabbata gare sa ya ce manista da billah duk wanda ya nemi kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya neme ku ku kare shi don Allah fa'izuhu fa ku kare shi ku ba shi kariya wa man sa'ala billah duk wanda ya roƙa don Allah fa'atuhu shi ma ku ba shi wa man da'akum duk wanda ya gayyace ku zai aikata wani al'amari da shari'a ba ta musu kuma sai ya gayyace ku to fa buhu ku karba mishi wannan su larabawa mutane ne masu karimci da karama tun lokacin jahiliya akan samu wani ya yanka ɗaruruwan tsuntsaye kamar agwagi kamar naman ɗawisu kamar naman kaji a yanka masu yawa a gayyace al'umma don su zo su ci to hayyawa har gobe da mutum zai shirya irin wannan ya dafa abinci ya shirya liyafa ya gayyace ka to kada ka ki zuwa mutum ba sabon Allah akwai wurin ba ballantana ya zama walima ita wannan gayyata wa man sana ilaikum ma'rufan duk wanda ya aikata muku alheri ya yi muku alheri ya ba ku alheri fakafi'uhu ku saka mishi Ina wanda ya maka alheri akwai buƙatar ka saka mai da alkhairi fa in lam tajidu ma tukafihu fa in lam tajidu ma tukafihu idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba ba ku da hali kamar wanda Allah ya bashi hali na yi maku alheri to ga aikin da aka haza muku a daidai wannan lokacin fadarula sai ku yi masa addu'a wanda ya maka alhairi ba ka da abin da za ka iya ba shi na alkhairi ba akwai buƙatar kai masa addu'a na Allah shi mishi muwafaka na Allah shi mishi jagoranci na Allah ya shirya shi akan sawaba ba za ku bar yin wannan addu'a ba hatta tarau har kunga kun annakum qad kafatumuhu cewa ku kun sakan ka mishi wannan sannan ne za ku dakata game da yin addu'a sannan wani sirrin da annan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya madan wansa addu'a a bayan idonsa wannan addu'a karɓaɓɓiya ce ka yi ma mutum addu'a bai ma san kayi ba ya yi kai addu'ar a gabansa ko da ma ko a gaban shi kai alheri ne to amma in bayan gidansa ne an karba da ka kira akwai bukatar mu rika yi ma yan uwan mu addu'a ka san Allah ya jarrabi dan uwanka da rashin lahiya to sai kai masa addu'a kan Allah ya ba shi lahiya ka san Allah ya jarrabi dan uwanka da kila yana da waɗanda suke da mas'ala sai kai mishi addu'a akan Allah ya shirya mishi 'ya'yan shi to duk da wani abu da kasancewa dan uwanka na da na damuwa akwai buƙatar kai masa addu'a a ɓoye ba a bayyane ba in ma ka yi a bayyane ba ne yi amma dai a ɓoyen ya yi don da ka yi ɓoye an karɓa wanda wannan hadisin za mu ga cewa a hadisi ne da yake ingantacce kuma imam abu da ya ruwaito shi aka imamun nasa'i ya ruwaito shi da isnadi ingantacce to wannan kuma shi hadisin da shi malam ya kawo mana a cikin wannan babi illa dai ƙarin bayanin da malam ya ƙara mana da shi cewa to muhassani da mutum zai roƙe ka akan ka ba shi labarin sirrin zamantakewarka da iyalinka to wannan roƙon da ya maka kada ka karɓa. don wani abu ne na laifi an ana muna mu ba da labarin abin da ke gudana tsakaninmu da matanmu na zamantakewa idan mataka ta yi maka abu maras daɗi in dai ba za ka kai shakawa ba koke da wanda zai shiryar da kai ko yana da halin tsawatacca to kada ka ɗauki wannan matsayin abin basuwa ko ma abin alheri ne ko ba da labarin halayenta kyawawa akwai buƙatar ka taƙaita daga ƙoƙarin bayyana sirrin ita matar taka ko kuma abin da ya shahi ta yi maka abu maras daɗi nan ma akwai buƙatar ka yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce la farak mu'minun mu'mina mu'mini baya kin mu'mina in Amina min hulqan idan mutum ya yi kyamar ɗabi'an matarsa wata ɗabi'a radiya min akhara ba za ta iya dogewa ba kullum ya zama sai bata maka rai za a samu wani lokaci da za ta gyara maka rayuwarka ballantana abin da ya shahi sirrin zama aure wannan haramun ne mutum ya ba da labarin sirrin zamantakewar shi da matar shi ko ita matar ta ba da labarin sirrin zamantakewar ta da mijinta ga abokaninta duk an hana wannan tabihi masail a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta farko i'adatu man ista'ada billah ba da kariya ga wanda ya nemi a kare shi saboda Allah asaniya ta biyu i'ta'u man sa'ala billah ba mutumin da ya roka domin Allah idan mutum ya zo ya roke ka saboda Allah in kana da ka bashi in baka da ka bashi hakuri Allahumma kila sai in ta bayyana kamar shi mai yaudari ne kamar abubuwan da kawaruwa ga rayuwar mu ta yau sai a samu ‘yan uwanmu marasa dangana, mutum ya zo ga masallaci ya tashi ya yi ƙarya cewa mata ta ta haihu bai da abin da zai bata na abinci, in ya zo wani masallaci kuma sai ya ce ginin gida ne ya ruguje ko iska hadari ya dauke mai rufin gida in ya je a wani masallaci na gaba ya ce an kwantar da diya ne asibiti ba lahiya yana ta kira ma kai ne fitina yana ta kira ma kai ne bala'i saboda a bashi wani abin da babu albarka cikin abin da za a bashi saboda duk sanda mutum ya kasance yana irin wannan to yana ta ƙara haɗawa ne cikin fitina wanda fatan mu da kaunar mu Allah ya shirya yan uwan mu masu irin wannan hali ba su sani ba ne duk wanda ya sani ko a roko ya kama ka to sai ka ga kaka na ma za ka roƙon jama'a dan babban damuwar mu shine zaka ji ana hira da mata masu buga duwatsun kankara suna saisuwa mace ga ta tara kankara irin wadda ake yin hanya da ita Eh? suna buge da guduma suna tarawa suna saisuwa wasu su ma mazan su sun rasu wasu su ma ba musulmi na ba amma da su zo su wulakanta kansu don su yi roƙo to sun gwammaci su ɗauki a wannan guduma su je suna tara duwatsun suna bugewa a garin abuja ma kana samu geyen ɓangaren gari mata masu irin wannan aikin za ka ga gasunan mata da yawa suna buga duwatsu suna saisuwa don mi don kar su yi roƙo saboda musulunci bai yadda da mu zama mabarata ba masu roƙo muna yawo mu yi nan a bamu mu yi can a bamu wanda akwai buƙatar mu ƙara himma da ƙoƙari mu ma kada mu yadda da hanya ta roƙo ko hali na roƙo to arrabi'a الثالثة ta uku ijabatu da'wa karba gayyata arabi'a na hudu kuma almukafatu ala sani'a idan mutum ya yi maka alheri to kai ma akwai bukatar ka saka mishi da alkhairi wanda idan muka karanci mu yau sai mu ga ya karamta da yawa wanda za ka jawo ka jagoranci karatun shi har Allah ya sa ya gama karatu har Allah ya sa ya samu wani matsayi sai ya mance da babu kama cikin duniya bai ma san ko akwai ka ba ballantana ma ayya tuna da kai ko ma ayya taimaka maka amma dukkan wanda ya maka alheri bai kamata kamar ce da alkhairin ba duk da Allah yana saka mai da alkhairi kai ma akwai buƙatar ya zama ka sakan ka mishi da alkhairi ta hanyar ramawa na abin da ya yi maka ko kuma an baka da abin da za ka rama kai masa addu'a alkamisa ta biyar anna du'a yin addu'a ga wanda ya maka wani abin alheri mukafatun sakan kawa ne liman lam yaqdir ga wanda bai da iko ko hali ko dama illa alaihi sai akan addu'a in ka mai addu'a a ɓoye Allah ya sani kuma zai ainihi sakan ka ya karbi wannan addu'a da kai asadisa ta shidda kaulu cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarau ya sa tarau na ko atta tarau na hatta kun ga annakum qad cewa kun sa kan kama wanda yayi muku abin alheri ba kai kamata mu zama dan wanda za a yi ma alheri bai gode ba ko bai rama ba ko bai yi addu'a ba ya zama butulu wanda an mashi alheri kuma bai san an mashi alherin ba Da haka ana bukatar mu zan masana ga alherin da aka yi mana masu godiya ga alherin da aka yi mana masu ramawa game da abin da aka yi mana na alheri to wannan kenan kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na hamsin da hudu mai bayani akan cewa akwai buƙatar a duk wanda ya zo ya roƙa saboda Allah kada a mayar da shi ma'ana ka a hana mishi amma nan in mun lura ba ana kiran musulmi na mu zama maroƙa ba saboda idan muka diba al'umman mu roƙo ya yi mana yawa in kana zaune kana sana'a cikin shagonka wannan zai zo ya roƙa ya wuce wani ya zo ya roƙa ya wuce wani zai zo ya roƙa kaga kenan kamar muna son mu al'umma ta musulmi mu mai da kanmu mabarata wanda kuma ba shi a ƙa'ida ba ba kuma shi addini ya yi tanadi ba mu zama muna bara a kowa ya yi ƙoƙarin tsayuwa da kansa ta hanyar yin sana'a ko wani aiki ko noma ko kiyo ko abin da ya kama da haka. Da sai babi na hamsin da biyar babu a babun wannan babi yana mana bayani cewa la albi bi wajhillahi ba roƙo da fuskar Allah kace wani ina roƙonka saboda fuskar Allah illa aljanna sai aljanna ita dai aka roƙo game da fuskar ubangiji subhanahu wata'ala nan ma malam ya kawo mana hadisi an jabirin daga Jabir ɗan Abdullahi al radiyallahu anhu ma Jabir yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata gare sa yace a layus yus'alu bi illa. ba roƙo da fuskar Allah illal janna sai aljanna ita dai kaka cewa kana roƙo da fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala rawahu abu daud abu dawuda ya rawaito wannan hadisi gashi addu'a ana son koyaushe mu zama muna yin ta amma nan an yi muna kaidi cewa kada mu roki komi da fuskar ubangiji in dai ba aljanna ba kada ka ce ma dan wanka wani yana roƙonka dan fuskar ubangiji kai min kaza a'a wannan sai aljanna kawai ita aka roƙo bi waje illa abinda dangantakar wannan babi da muke karantawa da a bayanin tauhidi ko babi na tauhidi shine a cikin wannan babi akwai bayanin girmama fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da ba a roƙo da fuskar Allah in ba ita aljanna ba aljanna kawai ka cewa ina roƙon ubangiji su ba hana wa ta'ala da fuskarsa Allah ya bani aljanna wannan kana da damar ka roƙa amma babu abin da ake roƙo da fuskar Allah in ba aljanna ba fihi masahil, shi ma wannan babe akwai masahil a cikinsa kamar guda biyu al'ula ta farko annayu an yani an ayyas ala bi wajhillah da cewa mutum ya roƙa da fuskar Allah illa gayatul mutalib sai matuƙar abin nema wanda ita ce aljanna asaniya ta biyu isbatu akwai bayanin tabbatar da Ah, sifatil wajihi sifa ta fuska ma'ana muna da huska Allah yana da huska huskar mu irin ta Allah ce a ah, ya huska Allah take Allah ya bar ma kansa sani laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga ba abin da yayi kama da Allah Allah mai ji na Allah mai gani na mu muna ji muna gani jin mu irin na Allah ne a'a ganin mu irin na Allah ne a'a yau wannan bai nakasa ubangiji su subhanahu ta'ala ba cewa yana da fuska ko yana ji ko yana da hannu ko yana da kawa saboda ba irin na yan adam ba ne. nan ma shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na ainihin hamsin da biyar mai bayani akan cewa ba a roƙon komai da fuskar Ubangiji su ba wa ta'ala in ba aljanna ba sai babi na hamsin da shidda babu ma ja'a fillau wannan babi yana bayani ne game da abin da ya zo game da inda lau inda ka yi abu ko abu ya waru ka ce inda da wannan babin shi abin da zai tattauna mana wanda za mu tattauna cikin shi mu jiya na ita inda ana son mu yi inda ko ba a son mu yi inda wa qaulul ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yace yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya je yakin Uhudu sai Allah ya ba musulmi nasara sai aka fara kashe kahirai ba ji ba gani kashe su kawai ake yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa ya hara shi a gefen duci ya ce ka tsaya nan da kai da gungun mabiyanka za ku yi ta baki biya in kun ga mun ci nasara kada ku sauka ku ci gaba da harbi in kun ga an ci nasara a kan mu kada ku sauko ku tsaya nan to sai aka samu jarrabawa da suka ga ana kashe kafirai suka ce ah, bari mu sauko mu samu ganima to shi wanda a jagoran su abdullahi sai ya ce ah, Manzan Allah ya ce kan mu daga daga nan ku tsaya wa bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wasu suka karba suka bi umarnin wasu kuma suka sauka to sai Allah ya juyar da al'amari daga nazara zuwa ga saman tisgaro sai kafire suka zagayo ta baya tunda sun san yanzu ba mawara masu kai farmaki sai suka kama kashe musulmi sai suka kama kashe musulmi sai al'amarin yaƙi ya rincaɓe nasara ta koma ga rashin nasara sai su munafukan Allah suka wara zarewa suna cewa ga abin da suke cewa ya kuluna suna cewa lauka na lana min al'amun shay'un ka inda muna da masaniya ma kutilna ahuna muhimman san haka za a yi da ba mu zo hudu ba ballantana ma a kashe mu wa qawli da cewar Allah ta'ala alladina qalu li ihwanihim waɗannan da suka ce ma ‘yan uwansu wa qa'adu alhali sun yi zaman su kai suna can zamansu ne suka cewa ga ‘yan uwansu waɗanda na zaurin yakin ga law a inda sun mana ɗa'a ma kutilu da ba kashe su ba suna cewa kun gani inda kun yi zaman ku ba kuma ta yi ba da ko kashe ku ba a yi ba a gani kamar inda suka waɗi ko to amma kuma an wani inda tun da Allah ya rubuta sai an yi haka sai sun zo can sai an kashe su da sai malamai ya kawo mana hadisi fi sahihi a cikin Buhari ana bi hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace ihris kai kwadaye alama yan fa'uka akan abinda zai amfane ka nan wanga umarni ne wanda ya gane kowa kai kwadayi akan abinda zai amfane ka wanda idan ka bibi mu al'umma mu yau sai ka ga mutum na kwaɗayin abin da bai tabbatar da amfani ne ba a kan shi amma ka yi kwaɗayi a kan abin da zai amfane ka wasain billa ka nemi taimako da ubangiji ba wa ta'ala wala ta jazanna kada ka yi raki kada ka kasa wa ina sabaka shay'un idan wani abu ya same ka Bala ta kul kada ka ce lau kada ka ce inda Duk abin da ya same ka kada ka yadda ka yi inda laufaltu kaza lakana kaza inda na yi kaza da kaza zai kasancewa wa kaza da kaza to kada ka yi haka na annabi ya hane mu a inda direba ya yi kaza da motar nan ba ta waɗi ba direba bai da wanda zai yi sai ya yi haka nan kuma sai ta waɗi za ka inda da bata da wani tasiri bayan bayyana raki da kasawa da kuma hasara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiryar da mu ya ce wa walakin sai dai kul ka ce kaddara Allah Allah ne ya kaddara abin da ya waru haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala kuma abin da Allah ya so shi yake aikatawa fa inna hakika cewa inda tabdaw amala shaytan tana buɗe ƙofa irin ta aikin shaiɗan. to da malam ya kawo hadisin sai dakata abinda cikon abinda shi malam bai yi da kawo mana ba yadda cikon hadisin yake al-mu'minul qawiyyu mu'mini mai ƙarfi wanda har da ƙarfin imani da ƙarfin tawakkuli ga Allah da ƙarfin dogaro ga Allah khairun yi wa ahabbu ila kuma shi mafi soyuwa ga Allah ma'ana Allah ya yi son shi min al-mu'min daif daga mu'mini mai rauni amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa fi kullin khairun kowanne daga cikinsu akwai alhairi mumini mai rauni da mumini mai ƙarfi kowane yana da alhairi amma mai ƙarfin imani mai ƙarfin tawakkuli ga Allah mai ƙarfin tabbatuwa ya yi wanda adda rauni in muka diba hadisan guda biyu ko kuma hadisin gaba ɗaya ma muslim ya ruwaito shi ya ruwaito shi a wani bangare da lamba dubu biyu da ɗari shida da sittin da hudu a wani bangaren littayensa kuma ya ruwaito shi da lamba dubu biyu da ɗari tara da casa'in da tara da kenan akwai buƙatar mutum ya zama yana kwaɗayi akan abin da zai amfane shi don abin da zai amfaninka ka yi kwaɗayi a kansa kuma kada ka gaza kuma kada ka yi raki kada ka koma kana bidar gazawa kai dai kullum a baka kai dai kullum a taimake ka baka iya motsawa baka iya tashi ka bida abinda kaka bukata kawai a baka agaji a baka gudunmuwa ko kuma in wani abu ya same ka babban abinda kaka cewa inda na yi kaza da na samu kaza inda na yi kaza da na samu kaza to ba haka ya kamata mu zama ba masu ƙoƙarin nema abin da zai amfane mu shi ma wannan babe malame ce fihi masail a cikinsa akwai masail kamar haka Alwula, ta warko daga cikinsu tafsirul ayatayn fi ali imran fassara ayoyi guda biyu wayanda a cikin sura ali imran الثانية na biyu ko ta biyu annayu hani asarihi sarihi bayyananne annayu sarihu hani bayyananne an kauli lau daga cewa inda wa idza asabaka shay'un in wani a saba ka shay'un in wani abu ya same ka duk wani abin da ya same ka kada ka yadda ka yi inda don inda ba su da wani amfani a haka dai Allah ya kaddara kuma haka Allah ya so shi kenan ka sallama asalisa abu na uku talilul mas'ala kawo illan mas'alar cewa kada ka ce inda bi anna dalika cewa wannan yabtahu amalar shaiɗan yana buɗe aikin shaiɗan. الرابعة تفضل irshadu shi yasuwa ilal kalamil hasan zuwa ga magana kyaukyawa duk sadda za ka yi magana ka yi magana mai kyau ba magana mai illa ba alkamisa ta biyar al'amur umarni biliyarsu da yin kwaɗaye inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce iris alamayan fauka ka yi kwaɗaye alamayan fauka ga abin da zai amfane ka mal na billah tare da neman taimako ga Allah as-sadisa ta shidda annayo ne an diddi zalika daga kishiyar wannan shine na kasawa wa huwa al shine gazawa ko kasawa to wannan kiran. wato akwai wani abu guda wanda malamai suka toge wanda in ka yi inda ba ka yi laihi ba to na abu guda ne wanda in ka yi inda ba ka yi laihi ba kana gidanka an yi kiran sallah ka yi alwala iyalinka sun tsaishe ka kuna tattauna wata matsala sai ka ji an tada sallah sai ko da ka tawo an cire maka da raka a guda bayan ka sallama matsala ga kace kai inda na bar wagga tattaunawa na tawo da na samu sallar da gaba ɗaya kaga wannan fata alheri na ba wani abu ba wannan bai da komi kai kai inda ga aikin alheri inda na yi kaza da na samu kaza dan kaga tunda da wannan raka a kurce mai to ai ya samu rangwame ko duk da akwai ladar jam'i saboda wanda ya samu shiga tsawon gaba ya tsere ma wanda a sahu na biyu ko wanda ya samu sallah cikakka ya tsere ma wanda ya samu ta? to wannan mutum ya yi inda a don ya samu alheri da wannan bai da komi wannan shi ɗaya abin da ba abin zargi ba amma dai ka yi inda na sani wai da ka yi kaza da kaza bai waru ba game da gitta makaddara Allah ko hukuncin Allah wannan abu ne da yake ma haramun an haramta ka dawo kana inda ka yi kaza da kaza bai same ka ba ba ka da wani abu da kaka iya kare kanka ko hana ya same ka inda Allah ya rubuta cewa zai same ka nan ma muka kawo karshen bazan sai dai lokaci a kun sani a za mu abin nan ko na minti biyu ko a yayi insha Allah ba insha Allah subhanahu wata ta'ala nan za mu dakata ma'ana darasinmu na arba'in da hudu zai dakata a ƙarshen babi na hamsin da shida wanda in Allah ya yarda darasi na gaba za mu hara da farkon babi na hamsin da bakwai babi mai bayani a kan hana muna mu zagi iska saboda irin abubuwan da ake gani game da shi iska din suna faruwa kamar ƙila lokacin a dare ko a ce wanga mugun iska ko ga shegen iska duk an hana mu nabi muna roƙon Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya karɓa muna ibadodinmu da muka yi na azumi da kuma hamma abin da ba azumi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko akan nan gaba mu ci gaba da yin ibada kamar da Allah ka so kamar da ya hora. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك